يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تكاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدئة وكل بدئة ضلالة وكل ضلالة في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبل أن درسي من الدواء والدواء ولشيخ المسلم ابن القيم يوانا satin da ya wuce mun yi karatu har zuwa ƙarshen wani fasali da malam ya mai suna da addu'a'u min akwal asbabi cewa addu'a tana daga cikin mafiya ƙarfin sabubba wajen mutane su samu biyan bukatunsu dalilin wannan fasali da malam ya kawo shine shawara ya bayar akan magunguna da Allah ya saukar wa bayi wadda za su nemi magani da su daga cikin waɗannan magunguna ya ce alkur'ani magani malam ya ce addu'a magani ne to bayan ya yi darasi a kan cewa addu'a magani ne addu'a min aqwal asbabi fi daf'il makruhi wa wusulil matlub yace roƙon Allah yana daga cikin mafiya ƙarfin makamai da suke tunkuɗe abin da zai cutar kuma su jawo abin da zai amfani mutane malam ya ba da lokuta wadda idan mutum ya dace da waɗannan lokuta to lokutan ma suna da ta'asiri wajen a amsa mishi addu'ansa ya ba da yanayi da mai addu'a zai samu kansa a ciki har ya koyar da waɗansu lafuzza na addu'a wadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya karantar da su wadda su kansu waɗannan addu'o'in idan mutum ya roƙi Allah da su annabi sallallahu alaihi wa sallam yace Allah ba yi biyar da wannan addu'a to malam yana cikin bayani akan addu'a magani ne addu'a mafita ne addu'a waraka ne sai ya yi da waɗansu ƴan bid'a da suke cewa ma addu'a ba ta da fa'ida suka ce abinda Allah ya kaddara maka za ka samu ko ka roki Allah ko baka roki Allah ba za ka samu abinda kuma Allah bai rubuta maka ba ko ka roƙi Allah ba za a baka ba saboda ƙarshen magana su masu nace addu'a la fa'ida da tafi kwata kwata addu'a ba ta da amfani to malam sai ya ajiye wannan darasin saboda wannan aƙidan aiki kuma ciwo ne sai ce ko bari ya ba da maganin saboda haka sai malam ya ɗauki darasi kuma akan wannan aƙidan. da ƙoƙarin tabbatar maka da cewa abinda suke kai ba musulunci ba ne. to fasalin farko da ya kulla game da warware abinda waɗannan mutane suke kai sai ya yi fasali ya sa miki suna zammu tawakkul alal qadari ma'a tarkil asbab zargin dogaro akan kaddara tare da sake sababi mutum ya ce bari ya zauna kawai abinda Allah ya kaddara mishi ya same shi malam ya ce wannan ba karatun musulunci ba matukar zai sake sababi malam ya ce aqidar ahlus sunnati wal jamaa aqidar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya karantar da al'ummarsa shine duk abin da Allah ya kaddara maka to yana kaddara maka ne tare da kaddara sababin wannan abin idan zaka sayi mota Allah ya kaddara zaka mallaki mota to kuma sai a kaddara maka harkan kasuwanci ko aiki ko sana'ar da za ta zama sababin samun wannan mota idan Allah ya kaddara maka zaka aibu to kuma sai a kaddara aibuwan tare da kaddara maka matar da zaka aura amma ba za ta ce bari in dai Allah ya kaddara mun zan aibu zan aibu ko ban yi aure ba to sai a ce wannan karatun ba na musulunci bane mun fahimta ko har ma da ya kawo asarin sayyidina Umar wata rana ya ɗibi tawagan al-ansar da al al-muhajirun da sauran mutane da suke tare da shi a cikin musulunci za su tafi sham to sai abu ubaida ya bashi labari cewa ai akwai annoba da ta da bai bai sham mutuwa ake yi ba shi ba gani Umar ya yi shawara da mutanensa waɗansu suka ce a shiga waɗansu suka ce kar a shiga ƙarshe dai aka daidaita cewa kar a shiga to bayan Umar ya juya sai Abu da yake ce a firaran min qadri lahi ya amina mu'minin gudu ka yi wa ƙaddaran Allah ya kai sarkin mu'minai Umar ya ce na'am na firru min qadarin layi ila qadarin layi. za mu gudu daga kaddaran Allah zuwa kaddaran Allah in ga yan sanda ka gudu to Allah bai kaddara maka wahala ba kenan amma in ka tsaya to an kaddara maka wahala saboda haka eh tsiranka da zaka yi tsiranka da zaka yi to in za ka tsiran sai Allah ya kaddara maka kuma da gudu amma ba za ka tsaya ka ce kuma Allah ya kaddara maka wahala ba mun fahimta ko to daga cikin ma da yake cewa ai wannan aqidar sun ma bas abhafu alaihim al ai sun dariyar da masu hankali wato masu hankali sun yi dariyar wannan akidan wai ka zauna ka ce in Allah ya kaddara maka da za ka samu da ko ka yi aure ko ba ka yi aure ba malam yace to me yasa muka ga kuke zuwa kasuwa ku zauna a gida mana in Allah ya kaddara muku koshi ai za ku koshi ko ba ku ta abinci ma. to kaga ba su yi da wannan ba Allah ya sa mu dace malam yace Umar yastansiru bi du'a sayyidina Umar yana neman cin nasara a wajen yaki yana neman taimakon addu'a a abin da ya shafi da jihadinsa da yaki mun fahimta ko wato wannan ya da kawo maka dalili akan cewa ba ana dogara ne kawai da abin da mutum ke da shi na ƙarfi ba ko da yaki ne ana neman taimakon Allah a kai saboda haka malam yace Umar ya san Umar na neman taimakon cin nasara a wajen yaƙi yaƙensa ta hanyar roƙon Allah malam yace wadan ma kana sahabatu radiyallahu anhum kasantuwar sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ahlamul ummati billahi wa rasulihi sallallahu alaihi wa sallam su ne mafiya sanin al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam sanin Allah su ne mafiya sanin al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam sanin manzan Allah sallallahu alaihi wa wasallam mun fahimci maganar ko sabon manzan Allah sun fi duk al'ummar manzon Allah sanin waye Allah sun fi duk al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sanin wane ne manzon Allah malam yace walamma kana sahabatu radiyallahu anhum a'lamul umma billahi wa rasulihi sallallahu alaihi wa sallam kasantuwar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam su ne mafiya sanin wannan al'umman game da Allah su ne mafiya sanin wannan al'umma game da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa afqahuhum fi dinihi ne mafi fahimtar addini a al'ummar baki daya su suwa suka fi kowa fahimtar musulunci sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kanu aqwan bi hadha sabab sai suka fi tsayuwa da wannan sababin duk duniya ba wanda ya kai sahabbai riko da roƙon Allah to saboda sun fi al'ummar sanin Allah sun fi al'ummar sanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan yasa injimanan sai ya zan sun fi kuma duk al'ummar riko da wannan sababi wato riko da roƙon Allah a wajen neman biyan bukatunsu wa shuruɗihi sun fi dukkan al'umma riko da sharuɗan addu'a wa adabihi da na dubban addu'a min gairihin sama da wasunsu wa kana Umar bin Khattab radiyallahu anhu sayyidina Umar dan Khattab Allah yarda da shi ya kasance ya san bihi ala aduwihi yana neman cin nasara da roƙon Allah akan abokin gabansa ma'ana duk lokacin da zai fuskanci abokan gaba to ɗaya daga cikin manyan makaman da sai na umar ke riƙewa ne roƙon Allah wa kana a'azamu roƙon Allah shi ne mafi girman sojan na Umar duk ga taru za a fita aje ayyaki wani soja ne babban soja da Umar ya fi buga kirji da shi malam ya ce roƙon Allah mun fahimta ko wa kana a'zamu jundiyyi shine mafi girman sojan sayyidina Umar da sayyidina Umar ya bugu da shi a wani bugu aka sa wa kana a'zamu ko to Allah shine mafi girman rundunar sayyidina Umar wa kana yaqulu li ashabihi kullum sayyidina Umar yana gaya wa jama'arsa cewa lastum tunsaruna bi kasaratin ba fa ana taimakon ku ne kuna cin nasara a wajen yaƙi da gwagwarmayar ku bane don yawan kullum Umar yana gaya wa jama'a sauni kullum ya tara musulmai sai ya gaya musu an yi nasara a waje kaza an yi nasara a waje kaza yakan ce tsaro na bi kasratin ba fa ana taimakon ku kuna cin nasara ne don yawar da kuke da ita ba ku musulmai wa inna ma na min sama ana taimakon ku ne daga sama wato Allah ke saukar da gobe ma to tunda kuma Allah yana sama ba ka yi faɗa ba min sama daga sama to ashe ana bukatan a roƙe shi saboda ya bada wannan gudunmawa kar ka yarda a rayuwa a rayuwa duk abin da Allah ya maka na baiwa da shi kai takama da shi wannan ita ce matsalar da musulmai suka samu a yakin gurin yadda suka ga sun suna da dantasan jama'a da yawa adadinsu ya ninninka adadin abokan gaba sai suka ga ai wannan yakin ko ba komai yau da za su koye su karshe haka suka yi saboda Allah ya isa adabakum kasaratu yawan ku sai ya burge ku to ba a gadara da kuma duk abin da za ka gadara da shi ka yi gadara da addini addini ba abin da ba zai yi rufin asiri biyan bukatu duk wani lullube ka da za a yi da dinki Allah ya saka shi a cikin addini Allah ya sa mu dace wa kana yaqulu sayyidina Umar ya kasance yana cewa inni la ahmilu hammal kitabati ni ba ni daga hankali na akan amsa addu'a wai nayi addu'a ba a amsa ba kuma yace ni wannan bai dame ni ba wai in yi ta damuwa da maganar amsa addu'a walakin hammad du'a'i yace ni damuwa na na roki Allah domin da roƙon Allah da amsa addu'a kuwa kai uba kai yace ba damuwa na daga hankali na akan an amsa mini addu'a ba amma damuwa na shine in roki Allah sai ina kuma yace fa'iza ulhimtumus du'a idan aka muku ilhamar addu'a Allah ya maka baiwa kai duk abin da ya same ka zaka roki Allah duk abin da ka fuskanta zaka roki Allah yace fa'iza ulhimtumus du'a matsar aka muku ilhaman addu'a fa innal ijabata ma'ahu to amsa addu'ar na tare da shi idan Allah bai ma mutum baiwa da ilhama na addu'a ba da kalli da mutane mu rayuwa mutum ne damuwar da ya shiga da kuncin da ya shiga har za ka fahimci abin a fuskarsa zai je abuja ya dawo ya koma ya dawo duk wani ofis zai fi yana struggling akan matsalar amma ba zai taɓa samun minti sha biyar ya roƙi Allah eh ba zai samu lokaci da zai roƙi Allah a cikin ba kuma matsalar ka in ba Allah ya warware ba ko ji ya warware ba saboda haka sai daga lokacin da aka muku ilhama akan roƙon Allah to ku sani amsa addu'ar ku tana tare da wannan roƙon Allah wa ashara sha'ir ma'ana wani mawaki ya ɗauki wannan ma'ana fa nazzamahu sai ya sai shirya baitoci da shi fa kana yace law lam turid naila ma arju wa aqlubuhu min judi kaffai kama awwatan al yace ai law lam turid naila ma arju wa aqlubuhu idan ba so da kake yi in samu abin da nake fata in samu abin da nake nema min juri ka faika na faiwar hannayenka kyaututtukan hannayenka ba ma a wata ne tsara ba ai da baka nuna mun yadda zan roƙe kan ba duk wanda kaga da kansa yake shirya maka yadda za ka roƙa yake gaya maka lokacin da za ka roƙa yake gaya ma kalmomin da za ka yi amfani da su ka roƙa yake gaya maka lokaci kaza da lokaci kaza da lokaci kaza akwai ci yakan bayar kuma yana da abin ai yana so a roƙe shi wanda ba so ka roƙe shi yana bauchi kana bauchi in ka buga waya sai ce yana abuja saboda ba so a roƙe shi amma wannan shi fa yake koya maka yadda za ka roƙa har yake cewa wadda baya roƙon ana fushi da shi ashe kenan yana so ya bayar ne yasa yake koya wa mutane yadda za su kun fahimci magana so yake ya bayar shi ya sa har yake karantar da ku yadda za ku roƙa da lokacin da za ku roƙa da lokacin da ya fi bayarwa da irin lafazin da za ku yi amfani da shi ku roka, wannan mawaƙi yace in ba tun kana so ka bani ba ba za ka koya min yadda zan roƙe ka ba mun fahimta malam yace fa man ulhima du'a duk wanda aka mai ilhamar addu'a duk wanda aka mai ilhamar roƙon Allah ya zama roƙon Allah ta zama al'adar al'adarka duk abin da ya sa a gaba ya tsaya ya roƙi Allah ya ya'yanka ka tsaya ka musu roƙon Allah sai bayan Allah ya sa su gaba da duniya lafiya irin wannan fitinar zamani Allah ka ba mu ƴaƴa na kare Allah ka rufa mana asiri bayan ka musu addu'o'i ka hada al'umma duka ka sa su a cikin addu'o'inka za ka ga zaman lafiya da biyan bukata kar ka yadda yi nesa da roƙon Allah malam yace faman ulhima du'a duk wanda aka mai ilhamar roƙon Allah faqad urida bihi al-ijaba to an nufe shi da amsa addu'a Allah ya sa mu a cikin fa inna Allah subhanahu yaqul domin Allah madaukakin sarki yana cewa ud'uni astajib lakum Allah ya ce ku roƙe ni zan amsa muku wa yaqulu jalla sha'anuhu aidan Allah wanda sha'anin sa ya dauka ya sake cewa wa idza sa'alaka ibadi anni idan bayina suka tambaye ka game da ni fa inni karim ka ce ina tabda su ujibu da'awata da'i idza da'an ina amsa addu'a mai addu'a idan ya kiraye ni falyastajibu li wal yu'minu bi Allah ya ce ni ma su amsa ni abinda na dora su akai wal yu'minu bi su yi imani da ni la'allahum yarshudun Allah ce tabbas zan shiryar da su zuwa ga alkhairi wa fi sunan ibn majah a cikin sunan na al-imam ibn majah min hadith abi hurairah radiyallahu anhu qala hadithun abu hurairah Allah ya yarda da shi قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة يتي Allah Sallallahu alaihi wa sallam وسلم يأتي من لم يسأل الله يغضب عليه duk wanda bai roƙon Allah to Allah na fushi da shi malam yace wa hadha yadullu ala anna ridahu wannan yana nuni akan cewa kenan yardan Allah bi su'alihi yana cikin roƙonsa shi in ba ka roƙa sai ya yi fushi ashe yana so ya bayar tun da ba mai yaudari bane ba malam yace wa hadha yadullu wannan yana nuni ala anna ridahu cewa yardan Allah fi su'alihi yana cikin roƙon Allah wa fa'al yana cikin da'a ma Allah wa idza radiya rabb tabaraka wa ta'ala kuma da zaran Allah ya yarda da abin da kai domin zai yi fushi in baka roƙa ba kenan in ka roƙa zai yarda da kai to malam yace fa idza radiya rabb tabaraka wa ta'ala idan Allah madaukakin sarki ya yarda da bawa ya yarda da abin da bawa yayi wa fa kullu khairin fi ridahu to kowane alkhairi na cikin yarda daga lokacin da kai abin da ya yarda to duk an bude kofofin biyan bukata idan kaga an ɗauke ruwan sama babu ruwa an fara fari fushi Allah ya shi yasa ake bada shawara to ku yawaita sadaka ku yawaita azumi ku yawaita kaza ku yawaita kaza saboda waɗannan kuma da su sa Allah ya yi afuwa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sadaka tana bishe fushin Allah yadda kaga ruwa yake bishe wuta yadda ake neman ruwa a zuba ma wuta ta mutu annabi ya ce haka sadaka take sa Allah yi afuwa wa mutane ko yaji mun gane ko to malam ce wa idza radiya rabbu tabaraka wa ta'ala idan Allah ya yarda da abin da bawa yi ya yarda da bawa fa kullu fa kullu khairin fi riba to duk wani alkhairi na cikin yarda. daga lokacin da ya yarda to shikenan duk kofofin alkhairai sun bude kama anna kullu bala'in wa musibatin fi gababihi kamar yadda kowane bala'i da musiba yana tattare da fushin Allah duk wata musiba duk wani bala'i yana tamfare da fushin Allah daga lokacin da Allah ya fushi da ku to daga lokacin kuma kun fada cikin musiba kun fada cikin halaka Allah ya sauri wa kad zakara imam Ahmad fi kitab az-zuhd imam Ahmad ya ambata a cikin kitab az-zuhd asaran wani asari Allah ya yake ana Allah Allah yake ni ni ne Allah la ilaha illa ana babu wani abin bauta da gaskiya sai ni inji Allah idza rabi baratu innaka mutu sai idza albarka wa laysa li barakati mudda albarka ta Allah ce ba ta da kashi idan ka zama dan albarka ƴaƴanka sai albarka jikoki sai su albarka har iya karshen tsafanka zuwa tashin kiyama kowa sai wannan ta'asirin albarkan ya shafi shi yasa ka yi kokari ka yi ado mazurriyarsa da kyawawan ayyuka eh, Allah ya bada labari wani bawan Allah a cikin suratul kafi tafiyar annabi Musa alaihi salatu wa salam da annabi Khidir Khidir annabi wannan ita ce magana wacce ta karfi a wajen malamin musulmi to a tafiyar da suka yi annabi Musa alaihi salatu wa salam ya ga waɗansu abubuwa daban da ya yayi wanda har yayi magana a kansu bayan ya yi magana a kansu Khidir ya ce mishi tafiya ta kare tsakanin da kai Allah bayan kidin ya bayan annabi Musa alaihi salatu wa salam ya ga abubuwan da suka faru da kidin ɗaya daga ciki dai shine ya fare kan wani yaro ko annabi Musa ya mishi magana yace mishi ba na ce babu tambaya sun shiga kwale-kwale yadda ya burma musu kwale-kwale annabi Musa ya ce mishi mutane su dauke mu kyauta ka fasa musu kwale-kwale karshe suka shiga wata alƙarya wannan alƙaryar suka nemi a ba su masauki a ba su liyafa mutanen garin suka ke to kuma suna tafiya a cikin alƙaryar sai ga wata katanga ta karye za ta faɗi kidir sai ce da annabi musa alaihi salatu wasalam mu kama katangar nan mu gyara ta bayan sun gyara annabi mu ce to gaskiya ya kamata a biya mu kidir ya ce to haza za su bai ni ya ce to tafiya ta kare tsakanin na da kai sabunan bi uka bi ta'awili malam sabai alayhi sabar abin da gara hakuri akan sannan bari da baka labari to ya bashi dukkan waɗannan abubuwa da suka faru a baya da ya zo kan labarin wannan katangan sai ya mishi wa amman jidar wannan katanga da muka daga fakana kana li gulamain yatimain fil madinati na waɗansu yara ne marayu guda biyu a cikin wannan ƙarƙare wa kana ta ta hukan zullahuma a ƙasan katangar akwai tattar su da mahaifinsu ya ajiye musu wa kana abu kuma sariya ubansu mutumin kare ne bai haihu da wuri ba lokacin da haihuwa ya zo kuma ajali ya zo ga kuma dukiya da yake fita sai ya yi tunanin kar ya ɗauki wannan dukiya ya danka a hannun wani da sarwanta yaran kuma ba su kai yadda za su iya rike dukiyarsu ba sai ya je ya yashe kasar katangar gidansa sai ya zuba kuɗin a cikin sai ya daga hannu ya roki Allah ya ce Allah duk lokacin da yaran nan suka kosa ka yi musu ilhama akan dukiyarsu to yau da gobe sai katanga ta fadi za ta karye za ta fadi Allah sai ya turo annabi Musa sai daga cikin ulul azmi da ar ya yace a zo a gyara katangar ba malami ya turo ya gyara musu aikin kuma duka ubansu ne ya ma Allah abin da yake so Allah ce ni kuma dan ma ƴaƴanka abin da kake so ya ka zo a kada yace wa amman jidaru fa kana li gulamaini yatimaini fil madinati wa kana ta'atuhu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihan fa arada rabbuka an yastakhrija kanzahuma to an yakhrija an yakhrija an yabluga ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma ubangijinka yana nufi ne su kosa su kai karfin su shi wato su kai sun mallaki hankali su wa ya kan zan kuma su zo su cire wannan tattar su da suke kasan gida kamar wanda ya tambayi Allah ba Allah wai yaran nan don me aka mutu wannan dakan yace wa kana abuhuma salih Allah ya baban su na kirki fa arada rabbuka an yabluga ashidahuma ubangijinka na so ne su kosa wa yastakhrija kanzahu manzo kwashe kuɗinsu, su rahmatan min rabbi wannan jin kai ne daga Allah to wai yaran nan Allah har da ake turo annabawa su zo su musu aiki don kar kudin su ya salwanta wai me suka yi ne su yaran ma basu su balaga ba Allah ya ce wa kana abuhuma salihan baban su salihi Allah ya yi alƙawari duk wanda ya tsaya a tafarkin kwarai Allah zai tsare shi saboda haka duk abin da kaga kake yi a rayuwa kana yi ne da kanka da family in ka kyautata ka kyautata ne ma kanka ka kyautata ne ma bayanka in ka bata ka bata ne ma kanka ka bata ne ma bayanka Allah ya ba mu ikon yin ayyukan alkhairi idza raditu Allah ya ce idan na yarda baraka sai in sa albarka wa laysa li barakati muntaha kuma albarka ta ba ta da karshe wa idza ghadibtu la'antu in kuma na yi fushi sai na yi inuwa wa la'anati tablugu sabi'a min alwalad inuwa na kuma ta cimma ɗa na bakwai ma Allah ya sa mu dace wa qad dalla al-aqlu wal naqlu wal fikratu wa tadarubu al-umami malam yace hakika hankali ya nutar hankali illa fiyayye ne yayi nuni wa wal naqlu da ake cirowa na ayoyin alkur'ani da hadisi sun yi nuni wal fitratu fitira da Allah ya kaji mutane a kai sun yi nuni wata darubul um-, umam sannan kuma experience al'ummomi yau da gobe abin da yake faruwa ya yi nuni a tadarubul umam shi ne wannan al'ummar ta gwada wannan ta gwada wannan ta gwada ya ba da sakamako guda daya alaktilafiya duk da sabanin da al'ummomi suke da shi alaktilafiya sabanin jinsin su wani bature ne wani balarabe ne wani bai ne Wani laliha, wani nisaliha da ƙungiyoyinsu da bambancin aƙidunsu da bambancin jinsinsu ala Allah ta ƙarruba ila rabbil alamin amma duka an daidaita kusantan Allah ubangijin talikai wa qalaba marzatu da neman yardan Allah wal birra da bauta ma Allah tsakani da Allah wal insan ila kalbihi da kyautatawa zuwa ga bayansa min a'zamil asbab al-galiba li kulli shay'in wannan shine mafi girman sababi da ke jawo wa mutum kowane irin alkhairi wannan dukkan addinai sun yarda dukkan akidodin sun yarda kusantan Allah neman yardan Allah kyautatawa wajen ibada kyautatawa bayan Allah yana da cikin abin da ke jawo dukkan alkhairi wa abdaliha min akbar al-asbab sannan kishiyoyi. munanan ayyuka su kuma suna daga cikin mafiya girman sabubba algaliba da kulli sharri wanda suke dawo dukkan sharri fama tujlibat ni'amullahi ta'ala ya ce ba a taɓa dawo ni'imomin Allah ba a samu warwara a samu biyan bukata a samu rufin asiri ni'imomi su tabbata akan bayi malam yace ba a taɓa jawo su ba wasu zifi at nikmatuhu kuma ba a taɓa tunkuɗe azabar Allah ba wahala da kunci bi misli fa'ati wa taqarrubu ilayhi kamar amma Allah da'a a dinga kusantar shi da kyawawan ayyuka ba a taɓa jawo alkhairi ba kamar ta hanyar yi yiwa Allah da'a ba a taɓa kuɗe fitina da sharri ba kamar ta hanyar yi ma Allah ɗa. Jama'a mun fahimta? Wal insan ila kalbihi da kuma kyautatawa bayan mun yi tona mari a kenan komai yana da sabubba kyautatawa sababi ne na jawo alkhairi. kusantar Allah sababi ne na jawo alkhairi. malam yana da tabbatar ma waɗancan mutane cewa duk abin da Allah ya samar da shi ya samar da abin tare da sababin ashe kenan ayyukan mu da alkhairi sadakokin azuminmu, waɗannan ayyukan alkhairi za su taimaka su jawo mana alkhairi su kuma sun kuɗe mara sharri ba za mu ce mu zauna mu jira kaddara kawai abin da ta zo da shi burunguma ba jama'a muna fahimta fasali daga mamalin yake irtibatul khair wal sharri bil amal irtibatul irtibatul khair wal sharr kulluwar alakar alkhairi da sharri bil amal ta hanyar aiki idan sharri ya zo aiki ne jawo shi in alkhairi ya zo aiki ne jawo shi zama mutum da alaka tsakanin aikin alaka tsakanin sharri da alkhairi duka an rabbaba su ne an kulla su ne da aiki har yanzu malam yana tabbatar maka da cewa ba lallai duk abin da zai faru yana kulle da sababinsa wannan sababin ya shafi aiki idan sharri ya zo aiki ne ya jawo shi idan alkhairi ya zo aiki ne ya jawo shi malam ya ce wa qadarata ballahu subhanahu wa ta'ala khairat fi dunya wal akhirah Allah ya fara samuwar alkhairi a duniya da lahira wa husulan shururi da kuma samuwar sharrurruka fi dunya wal akhirah a duniya da lahira fi kitabihi Allah ya rattaba wannan a littafinsa alal a'mal akan ayyuka samuwar alkhairai Allah ya rattaba shi akan aiki samuwar sharri Allah ya rattaba shi akan aiki jama'a mun fahimta ko malam yace tarattaba al-jazaa ala sharri Allah ya rattaba sakamako akan sharri zan ba ka kaza sai ce in kayi kaza zan ma horo kaza sai ya ce in kayi kaza shi ba abin da ya bayar kyauta duk abin da ya bayar alkhairi sai ya faɗi abin da za a yi ya bayar duk abin da zai yi na azabtarwa sai ya faɗi abin da in an yi yake wannan azabar wai ma ne yake duniya da lahira duka duk abin da za a samu na alkhairi a duniya duk abin da za a samu na alkhairi a lahira Allah ya kulla shi ne da aiki duk abin da za a samu na azabtuwa a duniya duk abin da za a samu na azabtuwa a lahira Allah ya kulla shi ne da aiki jama'a muna fahimta malam yace tarattabal jaza ala sharti Allah ya rattaba sakamako akan aiki wal ma'lul ala illa abinda zai afku an tsora shi ne akan illar da ta dawo shi wal musabbab ala sababi abinda zai faru shi ma an tsora shi ne akan sababinsa da shi ya afkar da shi wa hada fil qur'ani yazidu ala alfi mawdu'in mana yace irin wannan misalin a cikin alqur'ani ya gode dubu wa hada fil qur'ani yace wannan kwatance a cikin alqur'ani yazidu ala alfi mawdu'in ya tsara waje dubu haka Allah ya faɗe shi a cikin alqur'ani duk abinda za a baka sai a gaya maka abin da shi ne sanadin a baka duk abin da zai same ka sai a gaya maka sababin da zai sa wannan abin ya same ka to don me a duniya za ka zo ka kafa ka ce bari ka rungumi kaddara ko duk abin da ya zo kai ba za ka tashi kai wani kadar kadar na tunkuɗe shanli ko kuma zawo alkhairi ba zama ba zai ta ko fataratan malam yace wani lokaci yurattibul hukumar khabari al والأمر الشرعي على الوقت المناسب له ما لن يتي ولي Allah sai ya rattaba hukuncin kauniya da yake labarta ma bayi wani abu da ya faru a bisa sifa da ta dace da shi. Umarni na shari'a da Allah ke umurtan bayi da shi, shi ma Allah sai ya umurce su a bisa tsarin shari'a da abin da yake munasaba da shi. in kwamu mana yi yace fasaratan wani lokaci yurattibul hukumar hukum al-qadari al Allah na rattaba hukuncin da ke labarta abin da ya faru na kauniya a kan sifa da ta dace da wannan abin da yake faru misali a ce ɗan siyasa ne yana ɗiban yara su tafi kamfen da su a je a yi tsara suka waɗansu ya raba musu adda waɗansu ya ba su abin da zai ba su dan majalisa ne a'a dan dan sarauta ne a'a siyaman ne ko ma wane ne to idan Allah ya tashi zai kashe shi sai ya sa su kashe shi kun gane magana to kaga wannan kashe shi da yan tsara su suka yi ai ba Allah ne ya yi umarni su kashe shi ba to amma da ya zo kashe shi a bisa kaddara ta kauniya sai ya kashe shi a irin layinsa ah. wai duk Allah kuma nuna maka a bangaren kauniya ma in ya tashi yin hukunci yana yin hukunci ne irin jinsin aikinka wai don ka san aikin yana daga cikin sababin a maka irin wannan hukuncin to haka ma al'amur shari'i umarni ma na shari'a idan mutum ya yi sata in Allah ya zo ta ku yi mishi horo sai ce ku yanka hannunsa kun gane magana kaga hannun na alaka da satar wai nan ma don a nuna maka ko da ba a ce maka ga dalili ba amma dai a nuna maka aikin ya dawo yanke hannu aikin na alaka da yanke hannu kun gane don lokaci idan Allah ya zo rattaba hukunci kauniya ko ya zo rattaba hukunci na shari'a to yakan dubi abin da yake wasu munafiq lahu sifa wacce ta dace da irin wannan aikin to sai a ba ku labarin ko kuma a ba ku dokan shari'a akan abin da ya dace da abin da kuke yi kun gane maganar kuwa ka kaunihi ta'ala kamar faɗin Allah madaukakin sarki yace falamma atau amma zuhu anhu lokacin da suka kangare suka kiddi suka kibarin abin da aka hane su kulna lahum Allah ce sai muka ce musu kunu iradatan fasikin Allah ce sai muka ce ku zama birrai makaskantan birrai amma me yasa suka zama birrai Allah ya ce a atau amma zuhu anhu sun ƙi su bar abin da muka hana su yanzu sanadiyyar zaman su birruka shine in barin abin da aka ce su bai in kuma muna fahimta wato mana zai kawo maka misali shi Allah ya rattaba komai ne akan aiki in ka ce ba za ka roƙi Allah ba to shi ke hake ta zama abinsa wata kaddara da za ka gani ta a babu wata kaddara da za ka gani kaddara an kaddara kaddaran ka samun da kuma sababin samun in ka ce kai ba za ka yi noma ba kai ba za ka yi aiki a ofis ba kai kuma ba za ka yi kasuwanci ba sosai? kai ka zauna ba ka da kaddara talauci ma ya kaddara eh, talauci ma ya kaddara Allah ya sa mu dace malam yace wa qauluhu da fadin Allah falamma asafuna Allah yake lokacin da Fir'auna da jama'arsa suka fusata mu in taqanna minhum Allah yake sai muka damƙe su sai muka ɗauki fansa a kansu fa agarqanahum ajma'in Allah ta sai muka nitsar da su a ruwa barki su me dalilin nitsar da su a ruwa Allah Ya yace hasabuna sun kusa ta mu ina kun ji dalili duk abin da Allah ya yi sai ya ce maka dalili kaza in horo ne sai ya ce dalilin horon abu kaza ne idan rama ce sai ya ce dalilin da ya sa aka maka wannan abun gashi nan wannan wasu a nuna masa da alkhairi da sharri duka suna ɗamfare ne da aiki wa ƙaunuhu da faɗin Allah da yake wasariku wasarikatu barawu da barauniya faqta'u kuma. Allah yake ku yanke hannayensu Da jaza'an bima ba. sakamakon abin da suka yi na kalan minan layi horo daga Allah wallahu azizun hakim Allah magwayi ne mai hikima yanzu me yi dalilin yanke hannunsu Allah ce jaza'an bima ba saboda abin da suka yi na sata ina sun dalili wa qawluhu ta'ala da fadin Allah madaukakin sarki da ce. innal muslimina lallai musulmai maza wal muslimati da musulmai mata wal mu'minina da mu'minai maza wal mu'minati da mu'minai mata wal qanitina da masu tsananin da'a ga Allah maza wal qanitati da masu tsayuwa bisa ɗa'a ma Allah mata wasadikina wasadikati da masu gaskiya maza da masu gaskiya mata wasabirina wasabirati da masu haƙuri, maza da masu haƙuri, mata walkashiina khashiina da masu kankantar da kai maza da masu kankantar da kai mata wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati da masu sadaka maza da masu sadaka mata na da masu azumi maza wasa'imati da masu azumi mata kan kun da aiki da ake dan gaba to yanzu gaba sai a faɗi abin da ra'a ba to kai in ba ka cikin kuma sai a haɗa da ba ku aiki aiki in kaga ka tsira aiki abin da ake bukata a lahira aiki ba da irabi za ta je ke a lahira aiki za a kwatanta siyasan laifi sallar mulha karatun alkur'ani sadaka shi za a gwada ba za a ɗauki littafin ka don sai malami ne a ɗora a cikin ba in ka yi aiki ka yi aiki littattafan ka a duniya za ka suka bar su aiki Allah ya ce wal hafizi na furu furudahum masu tsare al'auran su maza wal su. da masu tsare al'aurarsu mata wa zakiri da Allah kasira da masu ambaton Allah da yawa maza wa zakirati da masu ambaton Allah da yawa mata a haddallahu lahum mazfiratan wa ajran azima Allah ya fuka da wata irin gafara a ranar alkiyama da wani sakamako mai jima ina da kunci aikin su sababin samun gafara sababin samun wannan sakamako mai girma Allah ce waɗannan ayyuka da suka yi a rayuwar duniya wa hadha kathirun jiddan malai ta irin waɗannan ayoyi suna nan da yawa a cikin alqur'ani wa malam malai yace wani lokaci yurattibuhu alayhi bi sigati shart wal jaza wani lokaci Allah sai ya rattaba sakamakon da zai bayar na aiki akan sababi da siga na sharafi da kuma sakamako sai ya ce in tansurullah eh in baka yi tansurullah ba shi ke yake zama abinka kasan tana daga cikin ayar da a Qur'ani mutane suka fi haddace ta kuma tana daga cikin ayar da har yau gani ba mai yi shi Allah cewa yake da Muhammad in tansurullaha yansurkum in kun taimaki addinin Allah zai taimake ku to ka kalli mutane su kuma suna jira in ya taimake su taimaki addini kun gane magana shi yace a yadda kake yanzu hakan kan kai aiki wa addini sai ya taimake ka to kai kuma kana jira ne sai ya taimake ka kuma ka taimake addini shi ba ba ta zama biyu shi ya ce sai ka taimake shi sai ya taimake ka kai kuma kana jira ya taimake ka kuma ka taimake shi Allah ya samu da ka bi ta'ala kamar faɗin Allah madaukakin sarki ya ayyuhal ladina amanu Allah ya ce ya ku waɗanda suka yi imani da Allah in tattakun laha in da shafiya in kun ji tsoron Allah yadda Allah kun furkana da wani sharfi. yadda Allah kun furkana wa yukaffir ankum sayi'atikum wa yaghfir lakum wallahu bil fadli azim Allah ya ce in kun ji tsoron Allah kun kiyaye dokokin Allah yanzu kaga sababin da za a kankare zulubin in ka ji tsoron Allah yadda Allah kun furkana Allah zai sanya muku wani wata rariya wani matsankali da zai dinga rairaye muku abu mai amfani da mara Allah zai ba ku wani mararrabi abin da zai rabe muku alkhairi da abin da zai rabe muku sharri amma la in kun bi kun yi tsoron Allah wa yukaffir ankum sayi'atikum sannan Allah zai kankare muku ayyukan da kuka aikata miyagu kaga shi ma fitar din in tattakullaha wa yaghfir lakum dhunubakum sannan zai gafarta muku dhunubanku in tattakullaha wallahu dhul fadli al azim Allah ma abucin falala ne mai girma wa qawluhu ta'ala da fadin Allah da yake fa in tabu idan sun tuba wa aqamu salata suka tsaida sallah wa atu zakata suka bada zakan dukiyoyinsu fa ikwanukum fi dini to idan kun kure ku ne a to in sun ki su tuba suka ki su ba da zakka suka ki sallah ai uwan yanzu da tubansu da tsaida da ba da zakkansu shi ya suka zama ƴan uwanku wai malam na ka kawo misali ne ya gaya maka shi Allah ya rasa da komi ne akan aiki mun fahimta ko wani fasilu ayati li kawai yi alamun Allah ce muna bayani a muna bayanin ayoyi daki daki Allah ce domin mutanen da suke da sani su fahimci addini wa qawluhu ta'ala da fadin Allah madaukakin sarki wa Allah wistaqamu ala tariqati Allah ce da bai za su a kan tafarkin Allah la asqainahum ma an kadal Allah ce da mun shayar da su ruwa mai yawa mai albarka amma me zai sa a bada ruwa mai yawa mai albarka Allah ke tsayuwa akan tafarkin Allah kenan kafin ku samu ruwa mai yawa mai albarka sai kun tsayu akan tafarkin Allah wani zakiru da dai ire-iren waɗannan ayoyi a Qur'ani wata wani lokaci idan Allah ya zo rattaba wani sakamako akan aiki ya ati biladin ta'alim sai ya zo da lamun ta'alim ka kauli ta'ala kitabun ilai ka mubarakun littafi ne ga garabadau da muka saukar da shi ilaika zuwa gare ka kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mubarakun kuma littafi ne mai albarka li yadabbaru ayati lahu ta'ala don bayi su yi tadabburin ayoyinsa wali yatazakkara ulul albab don masu hankali su wa'azu yanzu me dalilin saukar da shi don a wa'azu da shi don a yi tadabburin ba kun sani ba wa qawluhu ta'ala da fadin Allah da yake litakunu shuhada'a 'ala an-nas Allah yake mun sanya ku ne ummatan wasata wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata Allah yake mun sanya ku ku al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ku ce al'umma mafiya daraja da kima a wajen Allah Allah don me yasa aka ba wannan matsayin Allah ce lita kunu shuhada ala nas don ku zan masu ba da shaida kan sauran al'ummomi wa yakuna rasulu alaikum shahida manzon Allah kuma ya ba da ya ba da shaida akan wa taratan a bi adati kai malam yace wani lokaci sai sharaɗin sai sakamakon sai sababin sai ya zan an rattaba shi ne sai ya zo da ala na kai annabi ya ce alai wanda ita ma tana zuwa ne da ma'anar illar da ta sa aka hakar da aiki ka kaulihi ta'ala kamar fahim Allah da ce kai la ya yakuna zulatan bainal adli ya ilai wani kuɗi Allah ya raba wa ma afa Allahu ala rasuli Allah ce duk abin da Allah ya bada faikunsa wa manzansa ganima da Allah ya bashi min ahalil kura na waɗannan alƙaliyoyi da basu imani da Allah ba falillahi dukiyar ta Allah ce Wani rasuli dukiyar ta manzan Allah ce walidil qurba wal yatama wal masakin wa ibn sabili Allah zai yasa duk rarraba kuɗin haka kan kowa da kowa yace kai la ya tuna tulatan bainal agriya minkum don kar kudin ya zam yana circulating ne kawai a hannun masu kudi Allah zai talakawa ma a basu yanzu ina ne ya tuna dalilin wannan hukuncin shi ne don kar kudin kar a ce kawai Allah ya raba kudin ba wani dalili a'a me ya dalili Allah yace saboda kar kuɗi ya dinga zirga zirga a tsakanin mu da kaso saboda haka a ba wa makusanta a ba wa miskinai a ba wa fakirai a ba wa waɗanda gudurin su ya kare wasaratan wani lokaci ya ati bi ba'i sababiyya wani lokaci yakan zo da ba'u sababiyya ka kaulihi ta'ala zalika bima qaddamat aydikum Allah yake wannan sakamako ya same ku ne saboda abinda hannayenku suka gabatar wa annan allaha Allah ba mai yana magana ne akan yahudawa laqad sami Allahu qala alladhina qalu inna allaha faqirun wa nahnu aghniya Allah ya sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya bi ghairi haqqin wa naqulu zuqu azab al-hari Allah sai yace sai mu ce azabar gobara to Allah ne ya karanta dandana zalika bima qaddamat aydikum kaga aika abin da suke ko sun ce Allah bakin marowaci da kan sami Allah kawai lalari na kanu inna Allah fakirun wa nahnu agniya suka ce Allah fakiri mu ne mawadata a wani kuma suka ce yadda lahi suka ce Allah marowaci ga nan musafi ya hana ga masu addini ma ya hana Allah ya ce sanar su ma tsari za mu rubuta duk abin da suka faɗa wa qatluhum al-anbiya bi ghairi haqq da kashe annabawa da suka yi ba gaira ba da dini Allah ya ce in sun je kiyama wa naqulu sai mu ce zuku azabar hali ku dandani azabar babbaka ku shiga cikin wata ku babbaki to amma duk da an ce su shiga su babbaki Allah sai ya ce zalika bima qaddamat aydikum wannan sakamakon na abinda hannunku ya ja muku ne wa annallah laysa bi lil abid Allah bai zalunta bai in kuma muna fahimta wa qawluhu da fadin Allah bima kuntum ta'maluna saboda abinda kuka aikata duk abin da yi. mun fahimta ko in ka je lahira sai Allah ce sakamakon abin da ka aika wa qawluhu bima kuntum taktibuna da abin da kuka aiwatar da kanku da kanku wa qaratu lahum bi qurabum fama kana lakum alaina min fadlin bal wa ma bal fadhuqul azaba bima kuntum taktibun ku dan kani azaba saboda abin da kuka aikata wato dai malam yana ta kawo musalsalu ne a Qur'ani cewa duk abin da aka bayar yanzu ba mun karanta na innal muslimina ba su ma aiki ne yanzu muna ta karanta dukul azaba su ma aiki ne saboda haka komai an dan fara shi ne da sababin sababinsa wa qawluhu da fadin Allah zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayati Allah Allah ya tsine mai hudawa da albarka Allah yake me dalili zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayati Allah sun kafirce ma ayoyin Allah wa taratan ya'ti bil maf'ul li ajlihi zahiran aw mahzufan wani lokaci kuma sai ya zo da al maf'ul li a bayyanansa ko kuma a yi hadafinsa a share shi al maf'ul li ajlihi ismun yusar لبيان سبب وقوع الفعل shi maf'ul li yana zuwa ne wani suna ne ake kawowa aikinsa ya bayyanar da dalilin da yasa abu kaza ya faru kenan shi kaɗansa al-maf'ul li in ya ganshi yana bayani ne akan sababin afkuwan wani abu malam yace ka kaulihi ta'ala kamar fadin Allah madaukakin sarki fa rajulun wa mar'atani in an zo neman shedu in ba a samu maza ba Allah yace wa tashidu ne min rijalikum in za a rubuta bashi ku nemi shaidu biyu daga cikin mazaje ba naku na musulmai min rijalikum sanin musulmai fa in lam yakuna rajulain in ba a samu mazaje biyu ba sai Allah yace fa rajulun to a samu namiji daya wa mar'atani da mata biyu mimman tarzauna min shuhada wadda aka kuka yarda da su a wajen bayar da shaida an tazilla a makulin adali Allah ne dalilin alimin maza biyu in za a rubuta bashi Allah ke shaida to me kuma dalilin mata biyu yace an tazilla ihdahuma ba ta zakkira ihdahuma kufra dan in dai zamanta dayan ka tunatar da yanzu kuma kan dalilin kawo su maka dalilin da ka sa an yi mutu Allah ne ya kawo mata ke tsaye ka tunatar da ɗaya ba amma kai ne ba wa ka waka kaunin ta'ala haka nan kamar fadin Allah madaukakin sarki an ta kudu yawmal qiyamah inna kunna an hada gafilin ai li Allah ta kudu yawmal qiyamah inna kunna an hada gafilin Allah yace mun kafa ku ne ku zama shaida akan kanku da kanku don kan ranar kiyama ku zo ku ce kun rabkana me dalilin kafa shedan Allah ta don kar ku ce kun manta ka ɗauki alƙawarin za ka yi addini tsakanin ka da Allah Allah ta zo kafa ta shaida a kan kanka kar ka zo ranar lahira Allah ya ce ka tuta manta kar ka zo ka tuta manta da wa qawluhu da fadin Allah da yace an ta qulu innama unzila alkitabu ala qa'ibatayn min qablina saboda kar ku ce ai karahata an ta qulu innama unzila alkitabu ala qalbin min qabliha Allah ya ce larabawa ya alqur'ani mun saukar a cikin ku don kar ku ce ai an saukar wa bangarori biyu ne kawai littafi yahudu da nasara mu ba mu tsaro ba Allah ya ce kuma ga nan ai karahata an tafi gudun in kar ku zo ku ce wa taratan ya'ti bi fa'il sababiyya wani lokaci in Allah ya zo rantsa ba sakamakon sai ya kawo shi da fa'u sababiyya ka kaulihi kamar fadin Allah da yake fa kazzabuhu fa aka ruwa sai suka karyata annabi salihu fa aka ruwa suka soke rakumar fa dama. fa'u sababiyya ne fa dama. to Allah sai ya markada su fa dama alaihi sai yayi markade akan su rabbuhum ubangijinsu bi zambi ai sababi zambi saboda tarbiyyar laifinsu fasawaha sai ya daidaita azabar a tsakaninsu. su na babba ba na yaro ba wala ya kafu ba kuma shi ba bai tsoron mai zai biyo ba mai Allah ki fa damdama alaihim rabbuhum Allah sai yayi markada akan mutanen annabi sallallahu fasawaha ya daidaita wannan hukumar a kansu. sai kuma yake wala ya kafu ba Allah ce ni kuma ba ni tsoron mai zai biyo baya ka lura mana in za a yi zafi ba ka yi tsari a cika shi da bakon da ƴan sanda saboda gwamnati tana tsoron mai zai biyo ba don Allah shi wala ya kafa ku ba ko uban ka ya kashe shi kenan ya mutu akwai nan da yi a ce maka hakuri a zama dole saboda Allah ne ya kashe uban ko shugaban kasa Allah ya ce ana ana ana zanga zanga shi baya tsoron mai zai biyo ba kawai ka bi shi ka bi shi ka bi shi ka bi shi bi shi Allah ya samu dace wa qawlu da fadin Allah da yace fa asaw rasulan rabbihim sai suka saba wa manzon ubangijin su fa akhadha bi faru saboda haka Allah sai ya kama su akbatar rabiya samu mai tsanani wa qawluhu da fadin Allah da yace fa kazzabuhuma fir'auna da mutanensa sai suka ta annabi Musa da annabi Harun fa kanu min al-mu'minin da fadu sabiya sai suka zan daga cikin halakaku me yasa suka zan daga cikin halakaku Allah ya saboda sun ta annabi Musa da annabi Harun wa nazakiruhu da dai ire-iren waɗannan ayoyi wa tarata hi ati bi ada bi ada lamma wani lokaci sai ya zo da ala ta lamma adallatu ala al-jazani wanda take nuna sakamako in ka ji lamma to akwai sakamako falamma zabu azakallahu qulubuhum to wani lokaci in an zo za a bada sakamakon aiki sai ya zo da ada ma, Allah ya ce aka suna lokacin da suka fusa ta ai ko da wannan da an ce lokacin da aka fara wani bayani yayin da abu a yi faru sai ce maka sai an jima sai ka sa to wannan ayatu ya kamata in ce maka yayin da lokacin da yamani a faɗi wani abu haka ne kowa ba lokacin da na kama shi bai kamata magana ya kare ba ya kamata a ji wani sakamakon kama wanda ya faru sai ya wuce muka tafi sai ya fasu to in ka jin lamma to akwai abin da duba falan ma aka funa Allah ce in taqamna minhu sai muka dauki fansa a kansu, muka yi intiqami a su fa agarakanakum ajma'in Allah sai muka nitsar da su baki daya wa tarakan ya ati bi inna wani lokaci yakan zo da ada na inna wa ma amina fihi da da suke aiki cikin da kaulihi innahum kanu yusariquna bil khairati ai su waɗannan annabawa da manzanni sun kasance suna gaugawa wajen aikata ayyukan alheri a suratul anbiya ne Allah ya ba da labarin annabawan annabi wani sun daga kan manzon Allah ga yadda aka taimake shi ga yadda aka karfafe shi ga yadda aka tseratar da shi annabi Ibrahim annabi Musa annabi Harun kowa da irin taimakon da Allah ya yi mishi annabi nuhu fanajjaynahu min al-kayl ko wa kadhalika fanajjaynahu wa ahlahu min al-karb al-azim fanajjaynahu annabi yunus min al-karb annabi ayyub fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dure kowa dai Allah ya amsa mishi nashi Allah sai ce to wai me yasa ake biya musu bukatun su innakum kanu yukalibuna da kenan suna gaggawa a man son a biya maka bukatar da ayyuka wa qawluhu fi ziddi haula'i haka kuma da Allah ya zo magana kan kishiyan waɗannan wanda suke aikin alkhairi sai su kuma Allah ya ce innahum kanu qauman sauki su kuma miyagun mutane ne ba a gara kanakun almai su Allah sai ce innahum kanu qauman sauki miyagun mutane ne ba a gara kanakun sai muka nisar da su mai majiya wa tarakan ya ati bi adati laula wani lokaci sai ya zo da ada ta laula adallatu ala irtibati ma qablaha bima ba'da wata ita kuma lokacin da kanta tana kullo alaƙa ne da ɗazu da anjima. abin da ya zo kafinta da abin da ya zo bayan laulaɗin ka ɗauli ni kamar fadin Allah da ya ce falaula annabu kana da al-musabbihina in ba don annabi Yunus ya kasance cikin masu tasbihi ba lallabi tasbihi yi ila bi asum da yayi ta zama a cikin kifi har zuwa da za a tsara bayi kaga ba don tasbihi da yi ba da abin da zai zo nan gaba da babu lafiya kun dai mai duk dai abin Allah yana halaka ta da aiki yanzu ce kan annabi Yunus aka yi eh, aiki wasaratan wani lokaci ya ati billau yakan zo da lau addallatu ala sharri ita kuma wani suke nuna suke nusarwa zuwa ga sharri da kaulihi walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi inda bayi suna aiki da abin da ake musu wa'azi da shi lakana khairan lahum da ya shi ne mafi alkhairi gare su wa ashadda tabbitan da shine mafi tabbatar da digadigan su akan addinin Allah wa bil jumla malam yake a dunkule a takaice fal qur'an min awwalihi ila akhirih shi al qur'an tun daga farkon har zuwa karshen shi sarihun ya fito fili yayi bayani fi tartibil da bil khairi wa sharri wal ahkam al kauniyya wajen rattaba sakamako na alkhairi rattaba sakamako na sharri wal akali kauniya da hukunce hukunce da Allah ya zartar bisa kauniya kan bayi wal amriya da umarni da Allah ya bayar na shari'a alal asbab duka Allah ya kamfara su ne kan sabubba jama'a muna fahimta ban tartibu a akali duniya wal akhirah malin yake kai ay rattaba hukunce hukuncen duniya da hukunce hukuncen lahira wa masalihima da maslahohinsu wa mafasilihima da mafsadodin duniya da lahira alal asbab wal a'mal duk Allah ya dora su ne akan ayyuka maslahar duniya maslahar duniya maslahar lahira maslahar lahira duk Allah ya rattaba su ne akan sabubba da kuma ayyukan da bayi za su aikata in kwa mutum sallan fasalin duka ma da kai wannan darasi ne domin fayyace wa bayi cewa dole ne a musulunci musulmi kafin ya tsayu akan kabarsa sai ya tabbatar da cewa komai Allah ya ɗan fara shi ne akan sababin komai Allah ya kaddara shi ne ya kaddara sababinsa da za a ta wannan sababin domin cimma abin da ake so a cimma wai duk wannan malam yana so ya gamsar da kai ne cewa ku sai ke roƙon Allah sababin ce ta biyan bukata Allah ya samu dace to sai mu kwana a nan to ne sabbin Allah ya kai sai mu zo mu tsora daga inda muka tsaya Allah ya albarkace mu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa Allah ya saka barka afwan akwai takardar mu ta blog FM na karatun azumin Ramadana wannan sati da ya wuce mun yi clearing din duk abin da yake na karatun mu ya kamata mu fara kukan mu tun da wuri mun bai saboda ka wannan karan abinda suka rubuta za mu biya minti arba'in da biyar irin na bara dubu ɗari da tamanin da wanda bara ina jin dubu da hamsin muka biya da za ka yanzu duk taimakon da za mu nema na ganin wannan asusun karatun mu dama na BRC ake ɗaya da wannan na addabar da wani bawan Allah ne ya ɗauki ɗauri ne sakawa Allah ya samu dace kuma muna fatar wani kuma inda za mu samu wasu biya mana a ga da mu mutane ikon Allah. Allah ya kara mana irin su cikin ayyukan alkhairi saboda haka abinda bana za mu biya in mun samu hali na tafsirin azumin ramadana naira dubu ɗari da tamanin da bakwai kun ɗari dole da mun zaɓi saboda haka muka buɗe asusun tun daga yanzu mu fara neman wannan taimakon zuwa lokacin da ya ga kasance Allah ya sa mu gaji subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Allah ya saka da Thank you.